24 ga watan shawwal hijira 447 wanda ya dace da yammaci na 12 ga wata na hudu shekara ta 2026 miladiya ta nabi isa alaihi salam don ba manta ba a nan cikin sunan tirmidhi za mu tashi littafi na 42 shine wato abwabul iman a rasulullahi sallallahu alaihi sallam. ka karatun ya koma baya a cikin sai musulun wannan shi ne farko an gane a sai musulun kitabun iman to kaga an sake dawo da shi farko shi yasa amfanin hikimar hada da taban kenan wannan kenan ya kulum bi rahimahullah Allah gabana hadisi na 2666 2666 babu mata babi da ya akan cewa umirtu an umarce ni an uqatilan nasa cewa na yaƙi mutane hatta ya ƙolo har sai sun ce la ilaha illallah wato sai sun ce babu wani abin bautawa da gaskiya da cancanta da dacewa illallah fati sai Allah قال سهناد قال قال سهن أبو معاوية عن العامس عن أبي صالح عن السمان زكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله sallallahu الله عليه وسلم ماذا أمرت an أقاتل الناس an umarce ni da na yaƙi mutane hatta ya ƙulu har sai sun ce la ilaha illallah wai za ƙalu ha idan su faɗi wannan kalmar alfa mumin ni jima'ahum sun kawato sun tsare jininsu ga barina wa muwalam sun tsare dukiyarsu ga barina ba zan karɓa ba ba zan sa kuma kwata ta ƙarfi ba illa bi haqqiha fate sai da haƙƙinta ma'ana sai dai su fitar da haƙƙin dukiyar zakka kenan wa isabuhum ala Allah abinda kuma suke na laifi wani tsakanin da Allah Allah shi zai musu isabi amma dai a ce za a yi amfani da cewa za a zubar da jininsu ba za a yi ba da zarar a ce sun furta kalmar la ilaha illallah shi yasa malam fitar da musulmi daga da'irar musulunci yana da wahala ba shi sa mu ba za mu goyi bayan wanda zai cewa kwai ba za a yi wa iran addu'a allah ya taimake su akan amerika ba kawai ba zai ba ka fidda musulmi daga da'irar musulunci wannan gaba tana da wahala tana da wahala shi kuma mai yakin ya gaya maka wa yake yaƙa ɗan ƙungiya ke yaƙa ko musulmi yake yaƙa وفي الباب عن جابر وأبي سعيد وابن عمر هذا حديثنا سنة سعيد قال قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن muhammad محمد بن مسلم بن شهاب الزهري قال قال أخبرني عبيد الله ibnu cabdillah ibnu cutba ibnu mascuudin can abi hurayra radia allahu canhu qaal abu hurayra gechaa lama tuufiya rasuulu llahi sala allahu alayi wasalam yaa indama salam yafaku yayu wafaati wastukhlifa abubakar aga sa abubakar ya zama halifansa bacdahu abayinsa kafara man kafar wanda ya kafirta ya kafirta min cikin larabawa akwai wanda suke ganin tunda annabi salam ya rasu to su kawai za su kafirta fa qala cumar bnu alkhaaab سعر ذا خطاب يتي لأبي بكر ذا أبو بكر يتي مثلا كيف تقاتل الناس أبو بكر جدا سيأتي أكيسو سيأتي سي سي عمر كدوبة ذاتي إلى عمر يتي يا ذاك يا متاني وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الهال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ومن قال لا إله إلا الله يتدون التي لا إله إلا الله عصم مني ماله له هو نفسه ya tsare dukiyarsa ga barina ya tsare ransa ga barina illa bi haqqihi sai dai kawai fitar da haƙƙin dukiyar wa isabu ala Allah to daga nan kuma duk abin da ya laifi na wajen Allah ala Abubakar Abubakar yake cewa wallahi na rantsi da Allah da uqatilan na man farraqa bainal zakati was sala wallahi sai na wato yaki duk wanda ya rabe tsakanin zakka da sallah inna zakata ita zakka haqqul mal haƙƙi ne na dukiya wallahi na rantsi da Allah lau mana'uni da za su hana ni hancin takalmi kanu yu'addunahu ila rasulillahi sallam sun ganance tana bayar da wato zakarsa a zamanin annabi sallam sai yau cika hana ni da qatiltu ala ala man'i wallahi sai na yaƙe su akan hana shi ko yaya lokacin zakka ya afta da zakka fa qala umar ibn khattab sai umar ibn khattab ya ce ko wallahi na rantsi da Allah ma huwa ba kuma ya sa abubakar ya yi kirjiya ya ce sai ya yi wanda bai ba da zakka ba illa an ra'aitu kawai ni umar na ga cewa annallaha lallai allah da sarki kad sharha abubakar wato ya yalwata kirjin abubakar ne ya dasa masa ilimi ya sa masa fahimta lil akan yaƙi wanda ya hana zakka fa arabtu annahu alhaq daga baya sai na gane abin da yake fa kai gaskiya ne da haka kenan wayannan mabalin islamun hamsa fafilas of islam duk mutumin da yake yi ɗaya a ciki za a yaƙe shi wannan kenan duk wanda ya ce ba zai ba za a yaƙe shi a kai kamar kalmar la ilaha illallah ce wanda bai fita ba za a yaƙe shi a kai wannan kenan هذا حديث حسن صحيح وهكذا روى شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وروى عمران بن قطان هذا الحديث عن معمر عن الزهري عن أنس المالك عن أبي بكر هو حديث خطأ وقد خولف عمران في روايته عن معمر حديث صحيح باب ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت بقتالهم حتى يقولوا لا إله إلا الله يا كون أني saboda karfafar wato رواية تكر شيء karshe an gane ko babi da ke magana akan faɗin manzon da ya zo a kan cewa an umarcin da na yaƙi mutane a ta ya ƙulu la ilaha illallah haka sun ce la ilaha illallah wa yuqimu sala kuma tsaye da sallah kaga wa yuqimu a sala kenan ita ma sallah ba ita ba za a za a abin nan za a yaƙi mutum haka zalika azumi haka zalika ita ma sallah na fata an gani haka aikin hajji bal san sa'id ibn yaqub al-taliqani قال حدثنا ابن المبارك قال قال حميد الطويل عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن نعم وأن يستقبلوا قبلتنا في شيء لا إله إلا الله كما للي أن محمد صلى الله عليه وسلم باوان الله لكم من ذلك كما سكن لا لكبلهم ويأكلوا ذبيحتنا في شيء كمو وأن يصلوا صلاتنا في صلاة صلوا لهم وإذا فعلوا ذلك دو وإن بسكي هكا hurimat alaina dima'uhum an haramta mana musulman musu da jini wa amwaluhum an haramta mana mu kwaci dukiyar su ila bi haqqiha sai dai kawai su fitar da haƙƙin zakka wato haƙƙin dukiya shine zakka lahum muslimin duk abin da ke na alkhairi na musulmi ya shafe su wa alaihim ma almuslimin duk abin da ya shafi musulmi na sharri to su ya shafe su ma'ana ciwon musulmi ne dadin dadin ne laha مكتسب اللي ممكن بغنى على دا لا انغانيكو على بالشر دعا عليه اني مسا بقرا الدعاء دعا له اني مسا الدعاء تاع الخير واني كنا حديث صحيح وفي البادي عن معاذ بن جبل نعواء ابي هريره هذا حديث حسن صحيح قريب من هذا الوجه وقد رواه يحيى بن ايوب الحميد الطويل عن اسم المالك نحو هذا باو ما جاء في بني الاسلام على خمس babu da ke magana ga cewa shi ba musulunci an gina shi ne akan kan ginshikai guda biyar ba da sana ibn abin umar ba da sana sufiyan ibn uina an su'ayir ibn khimsi tamimi an habib ibn abi sabit an ibn umar qal qal rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa nasalu ci buniyar islamu ala 50 an gina musulunci akan gabobi ko ginshikai guda biyar shahadatu an la ilaha illallah ilmi ilimi ba wai shaidawa ba shaidawa kamar ai gwaranci ne ilimi a su ilaman shahida bil haqqi wa hum ya'lamun kai ilimi akan abun abin man shahida minkum shahara falyasumhu shahada ana nufin ilimi ai sai ka je kai ilimi kai karatu akan la ilaha illallah fa'lam annahu la ilaha illallah واستغفر الذنب كولي المؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ajiyar ilimi da kalmar la ilaha illallah nafiyan isbatan me take korewa me take tabbatarwa a santa a arabiyance a nahawance a sarfance sannan a santa a ma'ana a santa a shari'ance wannan kinan wannan muhammadan rasulullah kuma lallai annabi muhammad wato jakadan Allah ne wai iqamus sala kuma da tsaye da sallah wai ita'u zakka da ba da zakka wa sawm ramadan da azumin ramadan wa hajjul bayt دا أيكن هجي حديث صحيح وفي الباب عن جرير بن عبد الله هذا حديث حسن صحيح قد روي من خير وجه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نعو هذا وصعيب بن الخم ثقة عند أهل الحديث قال أبو قريب قال وكيع عن حوضل ابن أبي سفيان الجمحي عن عكرمة بن خالد المخزومي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو نحو هذا نعوه هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في وصف جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم الإيمان والإسلام باب da yazo akan yadda malaika jibril ya zana wa manzon sallam imani da musulunci ya ƙara sanar da manzon sallam cewa yake in an ce قال أبو عمار بن حسين بن حريث بن الخزاعي قال قال قال آه، أخبرنا وكيع عن كهمة بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال يا ابن يعمر قال أول من تكلم في القدر معبد معبد الجهني kama suke cewa farko wanda ya fara magana a abinu ya amur ya ce farko wanda ya fara magana a kan ƙaddara ya fara musanta ta shi ne ma'abat ibn jabir ko ibn abdullah al-juhani da ana faɗa ka ɗalibi ne na al-hassan basri al-hassan bin yasar hassan bin yasar al-basri hassan al-basri cewa bai yadda ba ya fara musantawa ba wani ba wata kaddara la babu kaddara kwata kwata bai ai Allah ba shi ke tsara kuma mutane suke tsara abubuwan sai in ya abin ya fari ne sannan sai Allah ya dauki mataki amma kafin ya faru bai san zai faru ba auzu billahi wannan kafirci ne kwarai da gaske qala ce fa ana humayd ibn abdurrahman al-himyari yace da ni da humayd dan abdurrahman al-himyari sai muka fito hatta a cikin madina ba mu tsaya ba sai da muka je garin madina fa kullu sai muka ce laqina rajulan sai muke cewa mun gamu da wani mutum laula laqina rajulan ina ma mu gamu da wani mutumin ashabi nabi sallallahu daga cikin sahabban annabi sallallahu fa sallahu mi masa tambaya amma ahdatha haula alqawm dangane da abinda wannan mutumin da magoya da magoya bayan suka fara ma'abad kenan qala tafarqinahu yani abdullah ibn umar yake sai muga muga muri abdullah ibn umar huwa kharij wannan wayin aka kashe su za su fata muku kudi wa huwa kharijun min al-masjid ma ga mulki yana kokarin fitowa daga masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ce faktanabtuhu sai muka kewaye shi muka yi masa kawanya ana wa sahibi ni da abokina ma'ana abokina yana dama ni kuma ina hagu haka muka taho da shi Abdullahi bin Umar qala ta fazanantu anna sahibi sai ya al-kalama ilayya yace sai na tsaci cewa abokin tafiya na zai bar zancen a hannuna zai bar wuka da nama ni zan fara gabatar da zancen bukundu zan ce ya abu abdurrahman ya ce ya abu abdurrahman inna qauman wasu mutane ne ya qra'una ƙur'ana suna karanta ƙur'ani. ta wa yataqaffaruna alilma suna da'awar ilimi ko masu su da shi wa yaz'umuna suna riya cewa an qadar wai babu qaddara wal amra wai wa anna al amra wai lamari unfun sabo ne lamari sabo ne ma'ana sabo ne a wajen Allah subhanahu ta'ala Allah bai san shi ba sai bayan ya faru sai Allah ya ɗauki mataki a kansa bai rubuta shi shi da yayi ma'ana ɗin. shi yi yake ci istina sabanta abu Wani amuru? On. wajen lamari ai sabo ne eh Allah bai rubutu a kansa ba uzbillahi ta'ala Allah an zalika ulwan kabira قالت فإذا لقيت أولئك sai ce to idan ka gamu da irin wayannan ja'dul umar fa akhbirhum ka ba su labari cewa anni minhum bari ba ni ba su wa annahum minni bura bura'a kuma ba su ba ni wallazi yahlibu bihi abdullah na rantsa da sarkin da ni abdullahi da umar nake rantsuwa da shi Allah kenan law anna a'adahum da ɗayan su an faka misra uhudin zaba zai ciyar da kwatankwacin dutsen udu na gwalagwalai saboda sadaka da taimako ma qubila zalika minhu ba za a karba ka daga gare ba domin ba musulmi bane hatta yu'mina bil qadar har sai ya imani da cewa Allah ya hukunta komai kafin da bayan khairihi wa sharrihi alkhairin ko wani abu da sharrin ko na subhanahu wataala thumma an sha yuhaddith kawai sai kama ba da hadisi Abdullahi bin Umar fa qala ta qala Umar ibn Khattab ma ibn Umar dan Khattab yace kunna inda Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mun kasance a wajen manzon sallallahu alaihi wasallam fa jaa rajulun sai wani mutum ya zo shadidu bayadi siya mai tsananin farin tufafi shadidu sawadi sha'ar mai tsananin bakin gashi la yura alayhi asaru safar ba a ganin alamar tafiya tare da shi dan an ga ya fito ya shafa mai kuma daga kayan a goge a wanke ba alamar yayi butu-butu ya kura abin mamaki ya kamata duk makocin masallacin ka san shi to wala ya arifu minna adun sai da mutum bai san shi ba bai wata wata ba bai tsaya ba hatta a tan nabi sallallahu alaihi wasallam har sai da ya zo kusa da annabi sallam fa azzaka rukubatahu sai jingina wata ruwayar asnada sai jingina ya manna gwiwarsa bi rukubatai da guyoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kana ce ya Muhammad sai ce ya kai Muhammad kaga wannan an ƙara faɓatar da tunaninsu ne shi za ka ce ya Muhammad da wanda ya ce ya Rasulullah zan ce ah domin wannan ya rasulullah kira ne na yan birni wanda suke rayuwa da manzo sallam amma ya muhammad kira ne na baki yan kauye wanda su dama akwai jafa'i a bakin su yace ya muhammad kaga anan su ƙara shiga duhu sallallahu alaihi wasallam mal iman me imani kare ce an tu'mina billah shine kai imani da Allah wa mala'ikatihi da mala'ikunsa wa kutubihi da littattafansa wa rusuli da manzanninsa wal yawmil akhir da yinin karshe Walƙadar qadar kuma kai imani da kaddara duka khairihi wa sharri alkhairin kaddara da sharrin kaddara malaka fa mal islam kuna ji da kyau ya tambayi manzon sallam shi kuma yana ba annabi sallam kuma yana ba da amsa ya tambayi annabi sallam annabi sallam yana ba da amsa malaka fa mal islam to me musulunci kalli shahadatu kai ilimi kasancewa Allah ilaha illallah babu wani sarki abin bautawa da gaskiya da cancanta da dacewa face sai Allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma lallai annan muhammad bawan sa kuma manzon sa ne wa iqamu salati da sallah wa ita'u zaka da ba da zakka wa hajjul bait da ziyartar dakin Allah da niyyar aikin hajji wa sawmu ramadan da azumin ramadan mala famal ihsan to me ihsani kyautayi mala an ta'budu Allah shine ka bauta wa Allah ka annaka tara kamar kana ganin ta fa in lam takun tara idan ba ka ganin shi yana ganin ka kala fi kulli zalika ya kullahu kala mai ruwa ya ce fi kulli zalika shi abdullahi da umar kenan a cikin duk wanda tambayoyin da yake masa ya kulu lahu sai ya ce manzo sallallahu in ya kai gaba ya ce sadaqta gaskiya ka faɗa daidai ka faɗa qala ce ajabna min sai muka yi mamakin wannan bawan Allah ya tsalu ya yana tambayar annabi sallam akan abin da bai sani ba wai sadiqo kuma sai gaskata shi kamar kenan ya sani mata sa'a, to yaushe قال فمتى الساعة فيش القيامة ذات تاشي يوش الدنيا ذات تاشي يوش القيامة قالت ما المسؤول anha, wanda ake tambaya a kanta bai zamo mafi a'alama min sa'il bai zamo mafi sani da wanda ya tambaya ba ma'ana da wanda yake tambaya da wanda ake tambaya duka ba sani ba yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha ka sani ne ka'annaka hafiyun suna ce maka tambaya akan ta kamar ka sani ta yi baka sani ba qalat fa ma amaratu wa to mene alamomin ta qalat an talida al amatu rabbataha ku yanga ta haifi uwargijiyata, gijiyarta baiwa ta haifi sarki an gani uba ya haifi dan da zai kasa juyawa uwa ta haifi dan da za ta kasa juyawa ko da za ta kasa juyawa wa an taral kuma ka ga marasa takalmi da hula ana to hafi a loka in babu hula babu takalmi an gani al'urata matsaraita jam'i na ari na ma ne na hafi dama muka ce da abinda ake kawo shi fu'alatun fi fa'il mu'tadilla duk suna da ke fa'il mai illa ƙarshe ana kawo shi fu'alatun kamar qadi qubayatun sai a tafsir sai a ce qudatun rami rumayatun sai a ce rumatun sa'i su'ayatun su'atun nadi nudayatun nudatun a gani? yake cewa wa an tarar shufata ka gamar sata kalmi da hula al'urata matsaraita al'ala su kuma ala fa min a allaton ne kama wannan kaga ce wato la aila ne kenan ala alayatun ne shi kuma to kuma tun daga fa'il ne duk abin da ke fa'il ana kawo shi tun. an gane ko domin ce fa'alatun fa'ala tun, fa'ala kamar wa ina alaikum يجتو أجتو ويرسل عليكم حافظة حافظة دلعي نحافظ كتابات دلعي نكاتب ركعات دلعي راكع سجادات دلعي نساجد علايات دمعنا هذا عائل عائل تتعالة شوى دمعين al'ala wato talakawa ri'a sha masu kiwon dabbobi ya taɓawaluna fil buniyan suna tsawaitawa a cikin gine-gine mai ake rabi za su yi kuɗi su yi arziki ga duk gidan man nasu duk wata fulaza ta fice alamar tashin alkiyama ne an gane domin nan cikin sosir me yake cewa mazan yake cewa daga cin alamun tashin alkiyama an yi sa'adar luka ibn Luka ƙasƙantacce ɗan ƙasƙantacce ya zama ya samu dama na gane talaka ɗan talaka ya samu dama ka ga yayan sarakuna sun koma ƙasa yanzu ka duba wani mashuhuri ne zama cewa a dukiya a yanzu kaga ɗan sarki ne kamar ma an manta da su galibi tajirin da kuɗi yake hannunsu maka kula ba ma yan masu kuɗin bane ba ma yan kaso bane ba ma yan bokon bane a'a wani mutum ne zikau ba cdd ba saɗaɗa wallahi malam kawai sai ga ya yi kudi kuɗi na tashin hankali to me ake so a faɗa mutane za su sha wuya shine wannan za a samu dukiya saboda dukiya tana hannun mutanen da san arziki ba galibi domin duk mutumin da ya taso a gidansu ya san bayarwa ake to laqini ila baiti sari sharifin musammadi duk mutumin da ya taso a gidan arziki za ka idan ya zo ya samu dama arziki ke yana tawa mutane ke amma wanda ya taso a gidan tsiya in ya samu dama a kanka wallahi za ka sha wuya wallahi sai ka ɗanɗana kuɗaka ibaratun ala ko addala ta dillo ala adami an rafaka wa shafaka ba za a samu tausayi ba kenan kenan za a zo gaba kowa ya tashi nema za ka ce ga kuɗinka an baza amma wani idan kuɗinka wa minhum inta a ta'amanu bi dinarin la yu'addihi ilayka illa ma dumta alayhi ga duke kuma kamar ta kashe shi ya shi قال عمر فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعد ذلك بثلاث عمر خطاب sai annabi sallam ya gamu da ni ba'da zalika bayan zuwan wannan mutumin da tafiyarsa bi salatin da kwana uku sai da tafi da maliyan kwana uku ake kifi faƙar ce ya umar ya umar hal ta diri mani sa'il shin ka san wanda ya zo ya tambayan nan sai ce za ka jibril ai jibril ne a takum ya zo muku yi allimukum amra dinikum ya san da kuna maran addininku hadisi ne sa'i قال سمع عمر بن محمد قال قال أخبرنا ابن مبارك قال قال أخبرنا كامت ابن الحسن بهذا الإسناد نحوه muhammad سمع محمد بن مسنى قال قال سمع معاذ بن معاذ أن كامت بهذا الإسناد awa. نعوه بمعنى وفي الباب أن طلع بن عبيد الله عن بن مالك وأبي هريرة هذا حديث حسن صحيح قد روي من خير وجه نعو هذا عن عمر وقد روي هذا الحديث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح وهو ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إبالتي بني رواية الأصاغر عن الأكابر باب ما جاء في إضافة الفرائض إلى الإيمان باب اللي كما قلنا أكد شيء wato an raba da abubuwa na farilla kamar sallah kamar azumi kamar zakka an gane ko sai aka raba su zuwa ga imani ma'ana duk kula da ka'idoji na shari'a alamar imani ne ware da gaske ban san ku tai ba qal qala hadithan abbad ibn abbad ne muhallabi ana bi jamra ibn umar ibn abbas qal qadima wafdu abd al wato karabka ko baki ko mutanen abd جاغوران شي عبد الكشن عليه السلام يبي يجي ان فيك لا لخصلتين يحبهم الله ورسوله الحلم والانا يتكنا دوس ابي ودع الله يكفل شي الحلم جوريا والانا دبن ابوا فنسن وانا متى على الناس سلو على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك شيء قال النبي صلى الله عليه وسلم يا كمان ان او شدك كما ان هذا الحي من ربيعه walasna nusilu ilaika illa fi ashhuril haram ce inna hadha hayya min rabi'a mu yan gari ne ko unguwa da ya kiranta rabi'a walasna nusilu ilaika ba za mu iya zuwa wajen ka ba a kodo shi annabin Allah illa fi ashhuril haram fa sai a watanni masu alfarma famurna bi shay'in da haka ya annabin Allah ka umarce mu da wani abu na akhuzuhu da za mu riko da shi anka daga wajenka wani nad'u ilayhi man wara'ana kuma mu kira waɗanda suke gida zuwa ga wannan abin da mu ma ka umarce mu da shi fa qala ti amurkum bi arba'in ina umarta ku da abu hudu al-imani billah ku imani da Allah kuma fassara hadahum sai fassara musu imani da Allah din shahadatu Allah ilaha illallah shaidawa babu abin bautawa da gaskiya da tantance baki sai Allah wa ni rasulullah kuma ku shaida tabbas ni jakadan Allah ne wa iqamus sala da tsada da sallah wa ita a zaka da ba da zakka wa an tu'addu kuma ku bayar da khumsa maganin tun ɗaya bisa biyar ɗin abin da ku samu na ganima ka duba yake cewa sai fassara musu imani da Allah a gane sai fassara ina abubuwan hadith sai sahih qala san qutayba qala hadith qala hadisi hamad bin zaid an abi jamra an ibn abbas an nabi sallallahu alaihi wasallam هذا حديث حسن صحيح وابو جمره الضبعي اسمه نصر بن عمران وقد رواه شعبه عن أبي جمرة أيضا وزاد فيه أتدرون ما الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وذكر الحديث سمعت قتيبة بن سعيد يقول ما رأيت مثل هؤلاء الفقهاء الأشراف الأربعة يتيب التقى نمو إن باتو ما لم يجب كما هو إن نمبا قتيبة أنقاني مالك ابن أنس والليث بن سعد وعباد بن عباد المهلبي وعبد الوهاب الثقفي قال قتيبة كنا نرضى أن نرجع من عند عباد كل يوم بحديثين وعباد بن عباد هو من ولد المهلب بن أبي صفرة wannan dan yaban wannan shi Abbad bin Abbad ne an gane ko sannan da kuma shi wato Abbad al din yace mun kullum burin mu a ce mun je wajen wato wajen Abbad mu je samu hadisai guda biyu kwarai da gaske saboda amincewa da shi wannan tawfiq ne وعباد بن عباد هو من ولد المهلب بن أبي سفرة باب ما جاء في في استكمال الإيمان باب إذا zo akan شكر imani وزيادته ziyadatihi cewa kuma imani yana karuwa wani kusani kuma yana قال سان عمر بن منيع البغدادي قال قال سان إسماعيل بن علية قال قال سان خالد بن الحذاء عن أبي كلابة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكمل المؤمنين إيمانا yana daga cikin mafi cikar muminai ko masu imani imani ahsanuhum khuluqa ma'ana muminin da yafi duk masu imani cikar imani wanda yafi kyawawan ɗabi'u wa antafuhum bi ahli wanda yafi tausasa wa iyalansa da tausaya musu Allah kai mana wani sanadi yana da rauni amma ma'ana tana da kai wa fil babi an abi huraira wa anas malik hada hadithun hasani wala na'rifu da abi kilaba sama'an min aisha نعم وقد روى أبو كلابة عن عبد الله بن يزيد رضيع لعائشة عن عائشة غير هذا الحديث وأبو كلابة اسمه عبد الله بن زيد الجرمي قال سنة ابن أبي عمر قال سنة سفيان بن عيينة قال ذكر أيوب السختياني أبا كلابة فقال كان والله من الفقهاء ذوي الألباب yana ما أبو malamai ma'abuta ما ليس أخي akwai دي منقطع نعم قال سنة أبو عبد الله وريم بن مسعر الأبدي الترمذي قال قال سنا عبد الله عزيز بن محمد عن سعيد بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس النبي صلى الله عليه وسلم يوم يخطب ووعظهم يوم وعده ثم قال يا معشر النساء يا كتار ما تصدقنا كدن صدقة فإن كنا أكثر أهل النار دومن كنا ما في يوم يوم فقالت امرأة منهن sai wata mata daga cikin su tace walima za ka ya rasulullah dan me lamarin ya zama haka mata suka fi yawa a wuta da ce li la'anihin na yawan zagi da kuke da shi yawan tsinuwa eh ya'ani wa kufrahunna al-ashir yana nufin la'anar wato bijirewa miji yi masa butulci ya ka taɓa min mai ta ka taɓa mai aka ci a gidan naka in ba tsiya ba da tsiya ta ku shekara ba ashirin a ce wai ba taɓa cin komai a gidansa ba ba da cewa ma ra'aitu Minna na ta ban taɓa ganin masu tauyayyen hankali da addini ba a glaba waɗanda kuma suke da rinjaye lizawil albab akan masu ma'abuta hankula mace kwaɗe ta ce wasa da hankalin kwallaye wa zawin ra'ayi kai ta yi wasa da hankalin shugabanni ma min kun fiye da ɗaya kuma ana ban taɓa ganin wato wani mai baiwa irin ku ba ta wasa da hankalin miji ta wasa da hankalin ɗa da uba da waye da sauran mace kenan isa da ga in kana suka da ko a yan tsaki ne kafin ba ba a gane ba yadda za ka gane namiji ko abin nan wata ta fara waye ta fara cin abinci ka ta fi tsalle ita ce mace za ga wanda yake dolo haka da shoransu shi ne sakara idan ta karo wani layi yanzu dirje maka buga ta wasu ka fada shi namiji abuwansa a hankali yake zuwa an gane idan wani lokaci guda ne <laughs> to <laughs> sai tuna atun min hun sai wata mata ta ce daga cikin matayen wa man qusanu dinina wa aqliha na ko wa man qusanu diniha wa aqliha me tawayar addinin mace din me kuma tawayar hankalin nata ba da ce sharatu mar'atayn min kun shaida daya daga cikin ku ko shahadar shaidar mata biyu daga cikin ku bi sharatu rajulin dai suke da shaidar namiji daya wani kusan dinin kunna tawayar addinin ku al alhida al-adna tamkutu hidakunna kunna thalath wal arba ɗaya ku ta zana kwana uku kwana hudu ta ba ta a وفي الباب عن أبي سعيد وابن عمر هذا حديث حسن قال قال حدثنا أبو كريب قال قال حدثنا وكيع عن سبيان عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بدع وسبعون بابا إيماني wato saba'in da ɗoriya ne babi babi ko babi saba'in da ɗoriya ne bidu'u bisa fi sijini bidu asinin shekara goma kenan kenan ko goma amma kilo an zalika da kare ko abin da ke kasa da haka da kaɗan kenan daga amma ya haura biyar za ka cewa shida bakwai takwas tara har zuwa goma na fata an gani imani kaso saba'in da ɗoriya ne fa'adinaha na karshen su imatsatul aza alisari kawo da datti daga hanya kawo da matsala kawo da cuta daga hanya wa rufa'uha wanda yake da ƙolinsu ƙaunu la ilaha illallah faɗin la ilaha illallah an gane ko kenan wannan yana ma cewa ya kawo shi a cikin babin cikin imani ko ta kenan babi babi ne wani abin ya kai wani abu daraja wani abin bai kai daraja ba na ba ta حديث صحيح هذا حديث صحيح وهكذا رواه سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة وروى عمارة بن خزية هذا الحديث عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان أربعة وستون بابا ومكنا إيماني واتو ستين دا هدني كوبابي ستين دا هدني هذا قال حديثنا بذلك قتيبة قال قال عن بكر بن مضر عن عمارة بن غزية عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم باب ما جاء أن الحياء من الإيمان بابي da yazo aka cewa kunya tana daga cikin imani قال حدثنا ابن أبي عمر وأحمد بن منيع المعنى واحد قال حدثنا سبيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل النبي صلى الله عليه وسلم يعجبته ونمت وهو يعيد أخاه في الحياء يني ودم سواء ذي akan cewa kai ka fiye jin kunya ka je ne yawan jin kunya ba a san kunyan nan qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke cewa da'ahu fa inna al-haya min al-iman kyale shi ji kunyarsa kunya tana daga cikin imani al-haya'u min al-iman kunya tana daga cikin imani حديث صحيح قال حمد بن منيع في حديث إن إن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يعد أخاه في الحياة هذا حديث صحيح وفي الباب عن أبي هريرة وأبي بكر وأبي أمامة فما جاء في حرمة الصلاة babu da ya zo akan girman sallah matsayin sallah tana da girma قال سعيد بن أبي عمر قال قال سعيد عبد الله بن معاذ بن الصنعاني عن معمر عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن معاذ بن جبل قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر يتناقض تدع أن أتارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو آه، تتفيع فأصبحت في يوما قريبا منه ونعم نسير سنوى يقري أو دري أو أول ko a wata tafiya ina kusa da annabi sallam wani an nasiru muna cikin da tafiyar nan <coughs> tafiya ce ta da kwanaki fa kunta da na gani cewa gani ga annabi sallam sai ce ya annabin Allah akhbirni bi amali da Allah ka gaya min wani lamari ka gaya min wani aiki yudkhilni aljanna da zai shiga da ni aljanna wa yubaiduni kuma ne santani min nar da wuta qala sai laqad sa'altani an azim tabbas ka tambaye ni akan lamari mai girma Allah ka bana wa innahu la yasir wallahi kuma abu ne mai sauki ana mai yasarhu Allah alai ga wanda Allah ya sauke masa ta'budu Allah shine ka bauta wa Allah wala tushriku bi shay kada ka shirka da abin da ke da alaka da shirka ka bari wa tuqimu salata tsaye da sallah wa tu'ti zakka ka bada zakka wa tusuma ramadan kai azumin watan ramadan wa tuhajju al-bayt ka aikin hajji ثم قالت ألا أدلك على أبواب الخير شمنا نسلتدك أكن وتقوف الخير با تتصوم جنة أزمي لك تغني قرقواني والصدقة تطفئ الخطيئة صدقة تنا كشي ذنبي تلالا تشتكار دشي كما يطفئ الماء النار كما يدى رواية كشي وتا والصلاة الرجل كاغا سلم متين إذا أدوك وقت سلم متين من جوفي لي أتكين داري كما دون أبن ذكرك الجنة لكم sai mu wato ya sanya ka kofa alkhairi bala ce suma tana sai karanta wannan ayat ta zafa nu junubu ma'an al-mawdaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a bima razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'a bima kanu ya'malun hatta balaga ya'malun har sai da kai kan wannan ayat ta tajafa junubuhum jukkunansu suna nisantar an al-mawdaji suna nisantar guraren kwanciya yad'una rabbahum suna bauta ubangijinsu khawfa don tsoron azabarsa wa tsama'a don kuma kwaɗayin ramarsa kaga kawban wa tsama'a wani ma rasu ƙananan fiko kuma suna cewa daga abin da muka azurta su da shi fala ta alim nafsun ba wata rai da ta san ma ukhfiya lahum abinda aka boye musu aka da musu min qurrati a'yun na abinda zai sa su ji daɗi idanuwa su ke sanyi da za mu maka ya amalu wannan sakamako ne ko sakantawa ne ga abinda suka kasance suna aikatawa ثم قال ce ala uku bi ras al amr bana baka labari bana labarta maka kan lamari ba kulle baki dinsa wa amudi kuma ginshikin sa wa sanami da tsororo wa tozan sa ma'ana abin da ke koli koli wani ya rasu na ci gamin ya alma ana kala ce ra'asul amri kan lamari musulunci wa amudu hussala ginshikin ita je sallah in babu sallah babu babu musulunci wa zirwatu sanami tsoron rojo su ne aljihadu jihadi inda za a yi jihadi za a zauna lafiya shi dama jihadi shine kai ka haƙura da rayuwa ka ce kai ka yadda ka mutu za a jale ka addinin ka kuma duk sanda aka ce ga wani ya mutu shi so yake a kashe shi za a ka kyale shi da ka kana gudun mutuwa kuma sai sai a rena ka kuma eh kuma ƙara yake cewa ala ukhbiruka wana baka labari ba bi malaki zalika kulli da abinda zai mallaka maka wannan abubuwan yasa duka samu ina abubuwan baki daya wato bala ya rasu ya nabi Allah in ga min ya nabi Allah ƙara ce fa khadha bi lisani sai kama harshen sirri ƙara ce kufa alika hada sai kama harshen ka wannan fa kuntu sai nace ya ya nabi Allah ya nabi Allah wa inna la mu'akhadun au yanzu a kama mu bi man takallamu bi da abinda muke furtawa za a kama mu da laifin abinda da muka farfada dama a qala suke suka umu amma kai ba bawa ne ya mu'an Wahal ya kubu na to akwai abin da ke afka mutane fi nari a cikin wuta ala wujuhim a sa su ta kan fuskar su aw ala manakhirihim ko ta kama musu wuyan su illa hasaidu alsinatihim ai ba abin da ke jamusu wannan sai abin da haratun suka girba ba abin da ke afkar da mutane wuta sama da abin da harshen sai girba harshe ihfaz lisanaka an taqul fa tubtala inna al-bala'a muwakkalun bil mantaqi inji imam shafi'i ka kiyaye harshen ka daga fada fade domin duk bala'i an dan fare shi da harshe هذا حديث حسن صحيح قال ابن ابي عمر قال قال سنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل إذا كو قولي متن يتعاهد المساء مسجد ينا كلا da shi da yamin ne yanzu ka ci muna lokacin sallah ba sallah muka zo ka fita masallaci kai abin da masallaci zai za ka da masallaci masallaci masallaci mai imani ne kuma ka san kai wannan abun to in Allah ya da ranar za ka mutu sai ka dawo daga masallaci ko a cikin masallaci ko kai sujuda ko kai ruku'u ko ana cikin darasi ga kuma ta shika kan wannan to shi yasa hikimar da kan mutum ya zo ya zo ne in ga ya bata lokaci kuɗi zai samu shi ya ɗauka wannan duniyar ba kuma haka bane malam abin da yake sa zuciyar mutum ta huta wallahi malam imani ne karatu ne yake sa zuciya ta huta karatu ne sai ga zero shiga zero waye zero duk ga abin nan shi ke sauke duk wani abu da ka ji magana aljanna ka ji magana kaza ka ji magana Allah sai ji komai ba komai ba wani yana tausayin ka kuma kai kake tausayin sa wallahi alazim wa rabbil ka'aba shike wallahi to ya yake ke rayuwa kai ya kake kiyar ke rayuwa shi da yake tare da Allah da manzansa yana ta karanta Allah ya ce annabi ya ce abinda Allah zai masa baiwa da shi ne Allah zai sa masa hakuri ka kuma ga ka je ka shiga gasa yanzu kai ne an ce ka faɗo daga kai da ya kai ne na farko afirka yanzu ka faɗo jigo za ka hau za ka shakko za ka hau za ka shakko ina ka sa kanka a gasar da allah bai sa ka a cikin ta ba allah ya kyashe mu ya ce idan ra'aitumin rajul idan kuka wani mutum ya ta'ahadul masjid yana sabo da masallaci yana zuwa masallaci fashhadu lahu bil iman ku shaida cewa mai iman ne fa inna Allah ta'ala yaqul domin Allah yana cewa inna ma ya'muru masajid Allah kadai waɗanda suke rayar da wanda yake raye masallatan Allah mun amal billah wanda yake imani da Allah wal yawmil akhir da yin karshe wa qama as da ta saka kuma ke ba da zakka kaga raye masallaci gina shi raye masallaci gudanar da abubuwa na addini a ciki yin sallah yin karatu yin darasi yin kaza da gaske shi sa idan Allah ya taimake kai gina masallaci a hannun ahlus sunna ka more su suke rayawa raya shi suke yi a yi karatu a yi darasi a yi sallah a yi azumi a yi tahajjudi a yi asham a yi kaza a yi kaza da shauransu hada gari garibun hasan babu ma ja fi tarki sala babi da ya zo wannan garibun hasan ma'ana turbizi da kaɗai rauce shi shine asali kenan babu ma ja fi tarki sala babu da ya zo a cikin wato illar ko kuma laifin barin sallaka da san kutai ba ba alƙadar san jariron wa bin wa'awiyar ta Ana amas an abi sufiyan an zabir an nabi sallam bal anabi sallam ce bayanin kufur wa bayanin iman bayanin kufur iman ya ce ta zaya ko bambancin kafirci da imani shi ta kusa labarin sallah ma'ana abin da hana kai a ce ma kafiri kana sallah ne ga wani ya ce shi musulmi ne amma baya sallah kafiri ne sai ba ta kanta lokaci eh in yi sallah ba wai kabira ba ce ita ake daga musulunci in ba za ka yi sallah ba shi kenan ka haƙo da kafin musulunci kenan ta ga kuma an jarabce su shi kuma abin da baya yi sallah ce baya yi ha kawai me aiki a sallah me aiki a sallah me aiki a sallah yanzu ka duba duk asibitotuwan nan za su gaya maka da azumi ba kwastomomi bayan sallah da kaɗan babu kwastomomi duk cuta ta tafi mutane sun yi sallar dare sun motsa jiki sun yi waye da shorinsu komai an guje ciye an bar ciye ciye an bar kaza an bar kaza an bar kaza me aiki a sallah نعم حديث صحيح قال سناد قال حديث اسباط بن محمد عن العامش بهذا الاسناد نحوه وقالت بين العبد وبين الشرك شنو الروايه كان مباوى للشركه أو الكفر وكان باوى لكافر ترك الصلاة بر السلة هذا حدثنا سنة صحيح وأبو سفيان اسمه طلحة بن نافع قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم an gane ko wannan an wato sufiya wato wanda da yake faɗa abu sufiya din nan kana magana abu sufiya ka tafi kan wani can قال حدثنا حكى انا قال حدثنا هناد قال لسان وكيع قال لسان سفيان عن ابي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين العبد وبين الكفر ترك الصلاه هذا عن سنه صحيح وابو الزبير اسمه محمد بن مسلم بن تدرس ابو الزبير المكي كنا قال ابو عمار الحسين بن حريث ويوسف بن عيسى قال حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد وعول السند قال لسان ابو عمار الحسين بن حريث ومحمود بن خيلان قال حدثنا علي بن الحسين بن واقد عن أبي وحول السلام وقال حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن الشقيق ومحمود بن قيلان قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق عن الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك سمعت العهد الذي بيننا وبينهم alkawari da كان tsakaninmu مدسو su الصلاة صلى ومن تركها فقد كفر man tarakaha faqad kafar wannan kenan ma'ana alkawarin Allah ake nufi Allah abin da ya sa hannu ya tabbatar da cewa wani musulmi wani kafiri shine kawai sallah ce in kana sallah kai musulmi ne in ba ka sallah kawai kai arne ne idari shine kawai وفي الباب عن انس وابن عباس هذا حديث حسن صحيح قريب قال لسان قتيبة قال قال لسان بشر بن مفضل عن جريري عن عبد الله بن شقيق بن العقيلي قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركوا كفر غير الصلاة عبد الله بن شقيق يجد شوى سابق النبي صلى الله عليه وسلم كب sun kasance laye rauna shi an ba sa ganin wani abu daga cikin ayyuka tarku wanda barinsa ya zama kafirci kai tsaye a yanke gaira suna ba sallah ba akwai abin da sai kafin a kafirta mutum sai an ya kare sun an yi tawile tawile amma ta kawai in baka yi ta kawai kai arne ne halalu dam edari ne wani shi ne سمعتها نعم أباس مصعب المدني يقول من قال الإيمان قول wanda ce imani. Auli ne furici ne yusta tabu to wanda baya sallah za a ce za a ce tuba fa in taba in ya ce ya tuba shi ke da wa'ila zuri ba su unuku wannan a wanda yake cewa imani da baki ake furta shi cikin ko baka ba wani yake gani kuma kawai aiki ne to tunda bai aiki ba me za a mai kashi shiga gane ku to wannan shine furinjaya a wajen malamai tunda da kalmar da baki ake shiga musulunci ko a ko ba ka ba babun babu da ke magana kan cewa kala da san kutai ba ma alƙal da san allais an ibn al-had an muhammad bin ibrahim bin harith an am bin sa'ad ibn abi waqas an al-abbas bin abd al-muttalib annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi yaqul zaqa ta'am al-iman yace wannan ya dandana dadin imani in ji al-abbas bin abd al-muttalib manzon ya ce za qata'ama al-iman wannan ya ɗanɗani daɗin imani ɗanɗanon imani man radiya billahi rabba wanda ya yarda cewa Allah Allah shine abin bautawa da gaskiya mahalicci makaji mai tsara dukkan al'amura wa bil islami dinan ya yi da musulunci cewa shine addini na gaskiya wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam annabiya ya yarda da cewa Muhammad sallam tabbata zakadan Allah ne hada hadisi hasan sahih قال لسنا ابن أبي عمر قال قال لسنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي كلابة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ذا سمت ثلاث أبوبا من كنا فيه وأن تكسموا أتردد شيء وجد بهن طعم الإيمان يا تمتن إيماني دزاء إيماني دو إنان أبوبا man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilai duk wanda Allah da manzon suka zamo su ne mafi soyuwa a wajen su mimma siwa huma fiye da wasu su wa an yuhibba mar'a ya so kowane irin mutum saboda Allah la yuhibbu illa lillah baya son safati sai saboda Allah wa an yakraha kuma mutum ya kyamaci ya ki yayi tirjiya an ya'uda fil kufr cewa wato ya tirjiya ga cewa shi ba zai koma kafirci ba ba'da idan an qadahu Allah min bayan Allah ya kirtarar da shi ya tsirtar da shi daga kafircin kama ya karahu kamar yadda yake kyamatar an yi kuzafa fi a jefa shi cikin wuta hadisi ya hada hadisin حسن صحيح وقد رواه قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم باب باب ما جاء لا يزني الزاني وهو مؤمن وانا أن كامل الإيمان كاكينا مغانا نقصان الإيمان وزيادته babu da ke magana ga cewa la yazni azzani mai zina ba fa zina ba huwa a lokacin da yake cikin mai imani fa mai cikakken imani isa mu ka je kai aure kuma shaidan saboda shaidan saboda sharrin samanin in ko mutum ya aure cike nan sai gaba a kawo masa harin ta wannan gudu in dai ba mutum ya kai kwallo da lalacewa ba ka bar komai kowane abu ne ma ka ajiye shi ka je kai aure wasu sirrikan ma ba ta fashewa wannan wayoyin da aka jujjuna aka jujjuna na harkoki harka kaza ta taso harka ka yana da alaka da baya auren mu domin aka baka yanzu kai kana saurayi a shagon ka ya zai a baka biliyan daya قال سنة أحمد بن منيع قال قال سنة عبيدة بن حميد عن العامش عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزلت لا يزني الزاني ما يزنى ما بزي يزنى بحين يزني أفن ديك يزنى وهو مؤمن أهالي ينا متكت إيماني با ولا يسرق السارق براو بازي ساتا بحين يسرق أفن ديك ساتا وهو مؤمن أهالي ينا متكت إيماني با ولكن التوبة ولا للإضرام بل التوبة كنا تبت إذا توبة معروبة a bar karɓa ce kuma ana a bar ajiyewa ce a gaban su za su yi ba na wata an gani to wannan wani to ba ba wannan gaba ta ƙarshe ta nuna cewa ba kore musu imana aka gaba ɗaya ba na wata an gani wani da gaske ba kawai mai sallah mai sallah shi ya tafi ai eh, ya tafi sai ya sake sabon lalai. Allah ya kiyashe mu حديث صحيح في الباب عن ابن عباس وعائشة وعبد الله بن أبي أوفى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح قريب من هذا الوجه وقد روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سن العبد خرج منه الإيمان إذا با وايزنا إيمان ذي بتكبرنسا فكان فوق رأسي ذي ما سمن كنسا كظلة كمرقى جماري كوليما أسمن كنسا وإذا خرج من ذلك العمل إن يبر aikin ada ilayhi iman sai iman ya dawo fakana kana to kashi kenan wa qadru ya abi ja'far muhammad ibn ali annahu qala bi hadha bi hadha iman ila islam kaga shi sai ga wannan fasara ce ya fita daga cikakken imani ya koma musulunci domin shi imani arqa daraja min islam ko ba ka ba وقد روي من خير وجه عن المؤمن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الزنا والسرقة من أصاب من ذلك شيئا دون دي إيه لك تنبيهنا زنك وساتا وقيم عليه الحد سيأكي مثل هدي وهو كفارة ذنبه كفارة كنكر الذنب دين إن دي أمثل هدي ومن أصاب من ذلك شيئا دون دي زنا فستر الله عليه sai zama ba a gane shi ba a tona masa asiri ba wa huwa ilallahi في لما نسينا وجن الله إن شاء عذبه إن الله شيء مس عذابه <coughs> يوم القيامة أرانا أنت يوم إن شاء غفر له إن يسوي قبر تام السيء جار أكيد فالله كيشيم روى ذلك علي بن أبي طالب وعبالي بن الصامد وخزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله نعم وانا حسنين يا كونت قال ابو عبيده بن نعم. ابن أبي السفر واسمه أحمد بن عبد الله الهمداني الكوفي قال كان حجاج بن محمد عن يونس بن عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق الهمداني عن أبي حزين أبي جحيفة آه، عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصاب حدا دكوا wanda ya abin da فعجل عقوبته masa haddi fa ujjila uqubatu aka gaggauta masa uquba fi dunya anan duniya da ai Allah shi ne mafi adalci Allah ya fi ƙarfin min an yusalliya ala abdihi ya sake ninka ko biyanta uquba a gare shi bil akhirah a gidan lahira bayan an masa uquba a duniya wa man asaba addan duk wanda ya wani abu na addi fa satarahu Allah alayhi sai Allah ya rufa masa asiri wa fa anhu ma'ana Allah ya goge masa wannan abu fallahu akramu Allah mu sarki ne mafi karamci mai an a akan ya sake zobe ya sake kome bi shay'in cikin wani abu A da afa an wanda ya riga ya yi abu a kanta in Allah ya maka abu kan abu shi kenan. duk mutumin da Allah ya bashi aljanna ba ya janyewa wannan shi ke tabbatar ma da sahabbai duk abin da suka yi na tsayin adaltaka bayan koma annabi sallam zuwa ga Allah Allah ya fi musu ba a bada aljanna a janye domin wannan tauye kamar ka tauye Allah ne a ce za a yi maka azaba a ce an janye wannan kamala ce amma a ce za an maka rahama kuma a ce an janyi a da na ba ku aljanna yanzu na janyi a to me zai da ita <coughs> shiga zai yi a wannan shirme ne kana toya ka tsiraba Allah ta waya ne subhanahu wata'ala wa hadha hadith hasan gari wa hadha qawl ahli ilm wani shi ne faɗin ma'abuta ilimi la na alamu ahadin kafara kafara ahadin bizina ka ji ko ba mu san wani wanda ya kafarta wani da zina ba a wai sadika ko sata wa shirbil khamr ko shan giya ba amma dai sallah fa an kafarta mutum da barinta Allah ya kashe mu sai mu taba wancan ku shi wannan nan nan nan nan nan